بسم الله الرحمن الرحيم يا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد نوام مسلمي مزاد ماتا سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته باب شكا إذا مكزو للتافي نفكه كو موضوعي نفكه الفكه وأنا فراشي muna ga malum rubutun suna soma daga littafi na tsarki shine tahara zuwa kisasu wa bayan mun yi wannan karatun akwai su hukunce-hukunce daga sashi na daga wayansu laifuffuka da yake abu ne mai kyau mu'mini musulmi ya san wayannan laifuffukan ya san hukuncinsu kuma wayansu sashi daga wayansu laifuffukan abu ne da yake suna wakana a cikin rayuwarmu yau da kullum na farko shine kwace yani kwace abin da ake nufi ma kwace shine mutum da zai karbe abin mutum ba da haƙƙi ba wani lokaci dukiya mutum zai karɓe wani lokaci haƙƙin wayansu ne zai zamna a kan wannan hakkin kwace da ya danganci dukiya wani lokaci dukiya na mutum ɗaya ne wani lokaci dukiya na jama'an mutane ne dukiya na mutum da ya kama mutum ka shiga gidan mutum ka masa sata ko shagonsa ka masa sata dukiya kuwa da yake ya danganci na jama'an mutane shine mutum abin da yake yana eh, ofis ka dauke ko mutum baka fidda zakkanka ba ko kumusinka wannan duka abin da ya danganci eh, hakki ne na jama'an musulmai ofis ne muke da shi sawa'an na gwamna ne ko eh, na mutane ne da yake sun yi tarayya a cikin wannan lamarin to wannan abu ne da yake na mutane fidda wani abu a wurin haƙƙi ne na mutane wannan abin da ya danganci kwace na dukiya kenan akwai kwace ke da yake na haƙƙin mutum kaman masalan mutum da ya riga ya ka masallaci sai ya kama fili ya zamna sai ka zo ka karbi wannan filin wurinsa matukan yana wurin masalan ya ajiye carbinsa wurin zai je ya jaddada alwallansa ya zo sai ka zo ka zamna wurin to wannan ya zama kwace sa'an nan bayan haka akwai kwace na haƙƙi da yake haƙƙi ne na jama'an mutane kamar mutum ka hana mutane amfani da masallaci ko ka hana su amfani da wani kadarko ko titi ko ka tare hanya wannan duka haramun ne wannan duka kwace ne to menene hukuncin mutum da yake ya yi kwace da farko dukkan eh, nau'i na kwace da muka ambata haramun ne yana cikin manya-manya-manya-manyan laifuffuka wannan hukunci na farko kenan hukunci na biyu idan mutum ya yi kwace da cewa ya aikata haramun abin da yake ya ɗauki wajibi ne ya mai da shi zuwa ga mai ma'abocin wannan abin idan ma'abocin wannan abin da mutum ya yi kwace kai ya bar duniya to wajibi ne ya mai da wannan dukiyan ko hakkin a wurin magadan wannan mutumin izan kuwa abin da mutum ya dauke yani ya fatattaka wannan abin ya lalatar da wannan abin abin ba za a yi amfani da shi ba to ya kamata wajibi ne ya bada kwatankwacin wannan abin ko kiman wannan abin ko izan ya aibata wannan abin ya gyara wannan abin ya mai da shi zuwa gama mazowan wannan abin izan akwai bambanci tsakanin eh, gyara shi da rashin gyara shi duka kansa yake yani dukiyan da za a sa a gyara wannan abin wajibi ne kansa ya sa ya gyara wannan abin idan mutum ya yi kwace sai sauya wannan abin mai da ya dauki matsalan zinariya ne mutum ya dauke dole ki wannan zinariyan sai ka wurin mai saka sai ya masa abin kunni da wannan zinariyan ko ya masa zabbe da wannan zinariyan ko ya saka masa eh, sarka da wannan zinariyan sai ya dawo da wannan zinariyan bayan ya sauya yanayinsa zuwa ga mai ma'abucin wannan zinariya. sai ma'abocin wannan zinari ya ce shi kenan na yadda da wannan saboda ka je ga shi ka an gyara min zinariya na da kyau a nan shi wannan mai kwacen ba zai ya nemi wurin mai wannan zinariyan wahalan da ya yi ya ce ai na ba da dukiya ne aka saka wannan zinarin bai da inci ya nemi wannan haƙƙi ya ce a mai da mai kudinsa kuma bai da inci ya ce zai koma da zinariyan a narka a mai da shi yadda yake bai da wannan inci saboda shi mai kwace ana rikonsa ne da mafi sananin hali saboda kamar da muka faɗi aiki ne da yake haramun bayan wannan laifi da yake yana cikin manya-manyan laifuffuka cikin manya-manyan laifuffuka kuma shine karya karya aiki ne na haramun kuma yana cikin manya-manyan laifuffuka sai kawai dai an yi istisna'i idan mutum zai yi karya saboda wani lamari mai matukan muhimmanci kamar misali mutum ya yi karya saboda ya fanci ran wani ko ya yi karya lokacin da yake wata yanayi na zamantakewa na dangi za a samu tangarda a cikin wannan yanayin waton zai kai ya zama babban fitina tsakanin mai dangi sai mutum ya yi karya domin ya sasanta tsakaninsu to wannan babu laifi akan wannan karya. Ya man sa'an nan cikin manya-manyan laifuffuka shi ne mai yi da mutane izan mutum yana da wani sifa da yake ba sifa ne mai kyau ba ko wani aikata wani aiki yake yi wannan aiki mummunan aiki ne wayansu ba su san wannan siffan da yake tare da shi ba ko ba san yana aikata wannan aiki ba kuma baya son a sani cewa yana tare da wannan sifa ko yana aikata wannan aiki lokacin da mutum zai zamna yana fada da mutane cewa ai wani yana da sifa kaza ko wani yana aikata wannan aiki kaza to wannan shi ake ce mai yi da mutane wannan aiki haramun ne Yi da mutane ko ji mai jin yi da mutum da shi mai fadan duka mai sun yi tarayya a cikin mummunan aiki jin yi da wani da fadan duka mai haramun ne idan mutum ya zamna ya yi da wani to wajibi ne ya tuba ya yi istighfari ga wannan aiki da ya yi ba dole ne ya gaya masa wani na yi da kai ba a'a ya tuba tsakaninsa da Allah da cewa ba zai kara wannan mummunan aikin ba idan mutum baya sallah amma wannan aiki baya yin safili yani bai bayyana wannan aikin fili to yi da shi bai dace ba matsala izai tare da mutane yana sallah amma shi kawai ne baya sallah kuma ba wanne sani sai kai to fadan wannan a cikin mutane eh, yi da shi ne bai dace ba domin izan kafa wannan kaga mutane na kallon shi da wani huska na alkhairi za ka sa shi cikin wani hali a cikin mai rayuwansa da zai zamantakewansa wannan haramun ne na'am za ka yame ka hore shi da aikin kirki ka ce mai wani me sa ba ka sallah amma kana cikin mutane kana sallah ba wanda ya san kana kai kawai ba ka sallah saboda shi ka bar wannan aiki kamar yadda kake sallah a cikin mutane in kuma kake banta kai da kanka ka kadaita kai sallah mana menene ka hore shi da aiki na gari bayan haka a cikin manya-manyan laifuffuka shine eh, jin waka da yin waka babu shakka eh, wakan da yake haramun ne wai shine kamar da malumma suke fada shine wakan da zai kai mutum idan ana yi ya motsa jikinsa yani mutum ba da shu'urinka ba za ka fara kana rawa wannan shi malumma suka ce haramu ala kulli halin eh, abin da yake ga mu'mini ne ya nisanci jin waka domin hakikatan eh, shi waka ko jin waka na haramun abu ne da yake yana bude ma shaiɗan hanya ya shiga ma mutum idan ya shiga ma mutum kuma zai bude masa kofofi na sharri ta inna mutum mai bai zata ba akan haka mutum ya maida waka aikinsa ko ya zamna yana jin waka duka wannan haramun ne ko mutum yana gwada da mutane yanda ake waka duka wannan haramun ne na'am malumma sun ce mata a tsakaninsu a wurin eh, hafilan nan na zafaf aure su zamna suna waka sakankaninsu eh, wannan ba haramun ba ne amma abin da yake ihtiyati na wajibi shi ne ran daren eh, da za kai amarya zuwa gidan mijinta da wani wayansu majalisi da ake yi gabanin lokacin daura auren duka abin da yake ihtiyati a nisanci waka a wannan bagiren kawai lokacin auren a yi don waka tsakanin mata kuma namiji ba zai ji ba wannan babu laifi kawai mumini ya yi kokari ya nisanci ire-iren wayannan lamura duk baki daya koyar da waka da koyon waka shi ma haramun ne eh, wai saurarai eh, murya da yake mutum bai sani ba wannan waka ne ko ba waka ba ne haramun ne ko ba haramun ba ne abinda malumma suka fada cewa saurarensa babu laifi tun da dai bai da yakini cewa wannan waka ne insha Allahu a sabon saduwa za mu ci gaba da zance a bisa hukunce-hukuncen wannan sashi ne daga laifuffuka da yake eh, aikata su haramun ne wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu اللهم انفعنا بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالعافية وكرمنا بالتقوى إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين